Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka ɗibi ton in kana da ton kana so kai shi ton kifa za ka yi mintin ɗin wani coin ko za ka biya gas fee ko wani abu za ka ɗibi dai ton haka za ka kai shi cikin ton kifa ko wata ton wallet to zan nuna maka a wannan bidiyon Allah ya kai lakin ɗin bidiyon nan in kana da tambaya kai mun a comment section baka da tambaya kai mun comment da don quest yawa abinda za ka yi idan ta buɗe maka kamar haka nan gurin inda aka ce asset kasan nan sai ka taba shi in ka taba shi kamar haka zai kama haka sai ka taba funding a funding ga abin da nake so in kwashe nan ton gashi nan 0.7 daidai yake da dala hudu kenan to abin da zan yi shine zan yi minimizing zan nemo inda ton kifa ta take ina so in kawo cikin ton keeper ne cikin ton kifa nake so in kashi sai in taba na inda aka ce receive kamar haka zan yi copy din wannan wallet address din sai in yi back sai in koma cikin bybit din ta kenan sai in shiga nan gurin zan taba ton din kenan da nake so in tura zan taba akan ton din kenan yawa sai ka dan jira ta gama loading kaɗan to bayan ton ɗinka ya buɗe maka kamar hakan nan to abin da za ka yi shine za ka taɓa nan inda aka ce withdraw kamar haka kenan sai ka taɓa withdraw a withdraw za ka zo nan gurin za ka yi festin na wannan kenan wallet address sai ka shiga nan inda aka ce network gashi nan a 0.1 0.1 ton kenan sai ka taɓa shi yauwa mun zaɓi network na ton ne sai kuma nawa muke so mu cire za mu taɓa mark gaba ɗaya kenan za su yi mana cajin 0.1 ton oh 0.1 da yawa sai mu taɓa withdraw yauwa sai mu taɓa a eh, kaza kaza mun yadda da wancan wallet address ɗin anan za mu tura shi sai mu taɓa nan confirm yawa abu biyu ne za ka yi a nan gurin ah, da akwai otp da za su tura ta cikin gmail ɗinka da akwai kuma google authenticator to dukansu yanzu za mu yi amfani da su zan fara tura a ah, otp ɗin kenan gashi nan ka kula lokaci ya fara motsi abinda zan fara yi zan fara zuwa gurin ah, wannan kenan gmail eh, otp da suka tura a gmail ɗina shi zan fara ɗaukowa domin shi baya expire baya expire wannan shi ne baya expire in dai ba daɗewa ya ba gaskiya sai dai in ko buɗe wani sabon trade ɗin kai amma shi wannan wani sabon transaction ɗin zan yi copy ɗin shi kamar haka sai in yi copy sai in yi baya sai in koma ciki sai in yi pasting ɗin shi kaga a yace suka ce ya yi expire to amma fa bai expire ba zan shiga cikin google authenticator ɗita na san yanzu dai google authenticator dai ta yi duhu ba ka ganin komai to ita dama haka take saboda ka sai ka zama ready sai ka zama ready yauwa sun bani sabon uh, code gashi na ina rubutawa yauwa zan yi minimizing kenan zan koma cikin wannan zan saka shi kamar haka 8390 shi wannan yana yin expire shi yana expire saboda haka gashi nan muna turawa kamar hakan nan zai yi ba wanda ya expire gashi nan eh, nan withdrawal uh, ah, application submitted sai in danna ok za su tafi cikin wannan kenan za su tafi cikin uh, ah, ton keeper kenan ton keeper yawwa to in suka fada cikin ton keeper mu za mu gansa can ka kula gashi ma an kwashe su gaba daya bari mi minimizing mu koma cikin uh, ton mu gani tunda shi nan ba exchanger ba ne wani lokacin da an tura yake faɗawa to yana hanya dai bai su ba za mu jira shi tunda su ma ba su turo mana da gmail ɗin cewa ya faɗa successfully ba za mu jira faɗuwar shi to kamar yadda kake gani dai a transfer ta gashi nan ta gashi a cikin a wallet ɗita kenan ta Ton Keeper. Gashi nan na saka shi 0.883 gashi nan daidai yake da dala hudu da kaza kaza. To wannan dai shine yanda za ka ɗebo a Ton Coin daga Bybit zuwa Ton Keeper. Wannan shine na gode sai anjima. gani dai gashi shi abin da na yi transfer ya riga da ya faɗo already 0.1 kawai aka yi ɗauka a matsayin caji to kaga da na biya wani coin din ko in ce wani network ɗin kusan gaba ɗaya abin da na turo za su kwashe shi bar ka gani ka gani ga bybit nan na magana ga binance nan na magana can sun ce an turo an saka nan kuma sun ce an cire to ga kuma shi mun gani shi a ciki saboda haka haka za ka bi wajen kwaso dalarka daga binance zuwa bybit binance zuwa bybit haka za ka yi ka bi step by step in baka gane bidiyon ba ka ƙara kallon shi eh, shine za ka gane wannan dai shine na gode shi anjima